Tsaka mai wuya. Duk duniya ba a yi, towa ta France, ta Paris da take ta tarihi ba a gaban gidan gwamnati take ba. Towa ta Washington da take a gaban Washington tsakaninta da gidan gwamnati ya kai kusan kilomita ɗaya. ba a yi alaji abubuwan da suke yi gaba ɗaya sai ya nuna wa kanawa cewa babu wani bincike da suka yi kawai suna so ne su zo su rusa abin da kawai ganduje. To amma ai ya ce Rabi Musa Kwankwasa ma ya sara. Shi ne ga mutum ai daga gurin da yake fada din yayi ya je ya gani yanzu ba gano bata nan. Ganuwar bata nan. Wannan gandujen dai da ba sa so Allah ike sansa shine ya biya da kashi saba'in da wani abu cikin ɗari na 'yan makarantar da suka kai. Honorable bayan da cin rushe-rushen nan. Hmm. Wai dama ba ku da wata ajanda ne akan. Ajandu kai. A ajanda dama. Barkaji barkaji. Yanzu ka Iyaka mutanen Barkaji. Shi ne kawai ajandansu. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin wa Tinubu zai zaɓa daga Kano ya zama minista minista ganduje ne ko kuma kwankwaso? Sannan kuma a daidai lokacin da mutanen Kano suke fama da zafin roshin-roshin abubuwan da tsohuwar gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje ta yi wanda sabuwar gwamnatin Abba gida-gida ta zo ta rusa irin su shaguna da gidaje da otal-otal da dai sauransu. me yasa kuma ita wannan sabuwar gwamnatin ta npp yanzu ta fito da tunanin cewa ya kamata ta tsaye da dubban ma'aikata daga aikin su kafin mu tsundama kan wannan bari mu ji ra'ayoyin wasu kanawa game da waɗannan matakai na roshe-roshen abubuwa da aka fara musu a yanzu. Sunana Abdullahi Mai Kana Zara, cikakken ɗan jihar Kano. Wannan rusau da ake a jihar Kano, mu a matsayin mu na ɗan jihar Kano sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Daga ko ina so ake a zo jihar Kano domin bunƙasanta da kasuwanci shekara aru-aru amma yanzu wannan rusau ya mai da jihar baya kuma ga wata jarida can ta buga the nation an zuwan wannan rusau din an yi asarar biliyan 126 a cikin ƙasa da kwana bakwai aka yi wannan ba mu ji daɗi ba shekara dubu wannan gari ana masa kirarin kasuwanci amma yau gaba ɗaya ta koma kar idan ka shigo ni sunana ibrahim musa guwa daga jihar kano ɗaukin rusau ba na ganin laifinsa bisa dalili ɗaya biyu An ka koma a tsarin abba da ya zo tun kafin ya zo gwamnatin nan ya yi alkawari da shi ya yi rali a kan wannan rusau da wanda bai sai wuri ba daidai ba ko ya sai wani wuri na gwamnati a hakikalin gaskiya sun sanar da mutane kasi kasi in suka yi za su rushe so da haka ni a tunanin da ra'ayina na ga laifin abu magana ta gaskiya kuma izina ce ga duk wanda yake aka taba shi aka ce kai abu yayi ta kuskure ne yayi wanda yake za a yi hukunci a kansa haka ne to sannu da zuwa ga shirinmu na biyu na muhawarar da wakilinmu na kano mahmudu ibrahim kwari ya shirya mana inda ga ya ɗauki bakuncin umar haruna doguwa wanda shine shugaban jam'iyya mai mulki yanzu ta npp a kano tare da ibrahim zakari sarina wanda shine sakataren jam'iyyar apc wacce ta bar mulki daga cikin abubuwan da zamu ji an taba yau har da shin suwaye daga cikin mutanen ganduje suke ɗauka asirinsa suna kaiwa mutanen kwankwaso amma mu fara da magana shi ya kamata a zargi kwankwaso da abin da yake zargin ganduje da aikatawa na roshe-roshe da sauransu wannan kawai saboda ko ganduje ne yayi amma daga kofar famfo zuwa kofar wambai ai zuwa kofar eh, kabuga wannan kwankwaso ya bayar idan ka zo ka duba masallaci wannan masallacin kofar mata ina son tabbatar maka yamma za ka ga ko shi ya bayar idan ka je abbatuwa wannan makabartar ta abbatuwa ka zagaya ta katsina road wallahi shi ne ya so ka ce ka ce kaman kun yi koyi da shi ko kuma ne kake wato ko kuna so ku ce kwankwasa ma ya kare ka'ida ne ya idan gwamnati ta zo hmm. abin da kawai ake yi shi ne sai a duba abubuwa na gaskiya wane ne wanda aka yi shi a bisa kuskure kuma ya zaye a gyara shi amma yanzu ka zo ka kaka ba mutane dama ga halin da ake ciki na talauci ka zo ka hana mutane kasuwanci duk wani wanda kaga kuma ya goyi bayan wannan abu ina so in tabbatar maka kawai magana yake yake yana so ci rodi ko yana so isa ci bulo ko yana so isa ci wayar mutane amma ga dan kasuwa na Kano babu wanda zai zo iwayen abu wanda na fi mamaki eh, eh, Umar Eh, gaskiya ne cewa mai gidanku madugu eh, rabi musa kwankwaso shi ma ya yi wannan tsari na sai da kadarori ko filayen eh, mallakar gwamnati to ai <clears throat> wato kafin na shiga wannan maganar bari in ce kullum ina mamaki idan na ji mutum yana kawo misali yana kawo misali da harami to duka mu je maka mun san maka lokacin da ka'aba take ba take girma yanzu ma'ana ka'aba faɗaɗa ta ake yi ba tsuke ta ake yi ba ba tsuke ta ake fara ta ake ko gidan waye zo fara shi ake amma ku masallacin idin nan simbol ne namu na sama shekara ɗari biyu cewar kano garin musulunci ne duk da tsadar da fili ke a kano mutanen kano sun yadda sun keɓe wani fili mai daraja sun ajewa addinin don su yi shi wani aka zo aka ɗau abin nan kuma da cewa ba mu bi bincike ba mun yi bincike dukkan filayen da duk mun sani magana da ake ya ce da kamata ya kunutsu da kuka zo gwamnati ku faɗa wa misali cewa aiki diddiga ko kwamiti a saka ko a nemi ƙwararru misali sannan a duba makomar waɗancan mutane da suka so na gaya maka matsalar ita ce su lokacin da suke tafiya sun yi tsammanin sa tafiya ne a shiru amma suna tafiya ne bayan su akwai daga cikin gwamnatin ake fito mana da tsarin gwamnatin daga cikin gwamnatin lamashi muka san lamashi muka san nawaye lamashi muka je muka bincike muka gane suwaye baki lamashi lamashi aka ba ba ma tun da dama kuna cikin sa ba lamashi aka ba daula saboda daga cikin gwamnatin ta su mun san wa aka ba asiya bayar ta kafin shugaban gwamnati an kawo mana fayil an kawo mana takardu asibiti ne da yake at least mutum dubu suka zo asibitin aka rufe shi aka ba mutum ɗaya mun san wa aka ba so duk waɗannan abubuwa kuma mun san kuma in kace an ba ka an in kace an ciyar da kasuwanci gaba mamaki nake yanzu duk wanda yake kantin kwari yana jinka duk wanda yake ƙofar mai na jinka mutum ya ga mun tsakani da Allah wanne titin ne a kantin kwari ko a ƙofar mai wanda ya shiga an je intentionally an yanka filaye don a tsuce guri don a yi guda to ai wannan shine ma'ainihin mugunta da aka guri ko magana da ganuwa da ake yi ni na je Turkey na je Istanbul na ga katanga katanga ta Istanbul idan bulo ɗaya ya haɗo ka ɗauke shi ka canza mar gudunar ya shi shekara shida ai tarihi wani abu ne a zo a kama katanga da tsara ana tona ai mun faɗa idan ganduje layout yi ba yayi layout ba ba a ungo ba bai abin da ya gana ba mun yi magana ne ai mun san abin da muke yi amma ka zo katangar mu ta tarihi wani turawa ma da suka zo 1909 idan suka fara cewa suke duk wasu afirka ba monument irinta ta ka ɗauke ta hauta da tsara kawai sai kamar da karo gari. To amma ai ya ce Rabi Musa kusa ma ya sara. Shi ne kawai ai daga gurin da yake faɗa din yayi ya je ya gani yanzu ba gano bata nan. Ganuwar bata nan. Ai magana shi shine ka zo kan ganuwa ka ce wannan kan ban ganuwa. Ba ganin cewa a gurin mai gidansa Rabi ya koya. shi ba ai ba gurin sai koya ba shi ne ba gurin sai koya ba. Ya gurin ya koya. Shi san daga inda zo da wannan ba. san daga inda zo shi ba. Amma ba ba ba gurin koya ba. ba Eh. ni ya kawo gani da wala ɗaya daga cikin regret da nake a rayuwa shi ne taimaka wani mutum ya zauna wala regret nake eh, eh, su magana da ake yi shi ne mm. cewa kun ce an yi ba daidai ba mm. galibin mutanen da suka mallaki abubuwan ko suke hada-hada kasuwanci a wuraren nan yan mm. Kano ne ko kuma mazauna Kano ne eh, ina zuwa. Ai zaki abaka ce ke amma ina mako masu a wurin ku. Bari bari misali. Ko ku da mana mako masu ba. Mun da mai bari misali. Misali shine na gaya maka yanzu kamar alal misali makarantar daula yara dubu biyu ne suka karatu a ciki ni ina kwamishin na higher ni na sanar da aka da dubu ɗaya bayan na tafi an kara ƙarshe saboda karfinta aka ɗauke ta aka haɗe ta da KUST wuri a waɗannan filayen da muka faɗa a gaya mana wakil COO ai mun yi bincike wannan rabul dama ina COO da kuka zo a gwamnati daga nuna aka bayar ba kuma ba da COO din nan da suke ta magana ba ne wato to ai abin ma da yaban dariya shine yanzu nan yake cewa wai muna cikin gwamnati ake gaya musu wannan wato kaga wato sun samu ne ta gulma ta wato ta bayan gida abin da ta kamata a ka na gwamnati ai magana ta gaskiya abin da ta kamata shi shine ko a matsayin ka na gwamna mai cikakken iko abin da za ka yi da ka zo sai ka zo ka duba waɗannan abubuwa gaba ɗayansu shin wannan abin koda ganduje ya yi kuskure ko ya yi ba daidai ba ko ma me ya yi kai kuma me za ka yi abubuwan da za ka gyara domin an zaɓo ka a ganin mutane don kai ka gyara waɗannan abubuwa amma ba kai la'akari da mutane mutuncinsu da kasuwancinsu da iyalinsu da komai ba a'a kawai bindata, ka zo kawai shikenan ko ka zo ka sa ka tafila ka markaɗe abubuwan da ta iya wa idan an yi asara ta wannan fiye da biliyan 100 din da ake magana ta yi ta iya yiwa ko kunkusu eh, ganduje bai yi eh, asarar dubu ɗari ba a ciki domin abubuwan da suke yi gaba ɗaya sai ya nuna wa kanawa cewa babu wani bincike da suka yi kawai suna so ne su zo su rusa abin da kawai ganduje ya bayan kuma duk dalilin da suke bayarwa idan aminu abdulsalam ya ba da dalili gobe za ka ga gwamna ya ba da wani sabon dalili za ka ga ssg wannan abinan din ya ba da wani dalili Baffa yi ce fa wai abin da ya sa suka rusa wannan monument na kofar Gamman House wai saboda akwai cross. Amma jiyan nan na ji shi shekaran jiya kai na ji shi yana cewa shi karya ake masa bai ce ko abinan din cross ba. Bayan ni da shi ma ya gaya min ya ce da wannan gadar ta hotoro da wannan abinan din an je an ɗauka za a ga cross. Ai kaga ran about na gidan gwamnati kaga magana yake yi wato ko kawai bai san ma abin da yake faɗa ba honorable haruna dogwa wai idan me ya sawo me ya kawo maganar me ya shafi kuma shataletalen gidan gwamnati tun da a shi abin da ya shafi shataletalen gwamnati abin da ya kawo sawo shataletalen gwamnati nan jikin makabarta ne dama shi ma ko dai jikin makabarta ne ko jikin makaranta ne ko kuma shagunan gwaggwa ne honorable me yasa kuka kuka rushe abin da muka rushe gidan gwamnati muka rushe shataletalen gidan gwamnati To madalla, to bari mu tsaya nan sai rana a mu zo mu ci gaba da wannan muhawara ɗin da kuma za mu ci gaba da bin diddigin dalilin da ya sa aka rusa shataletalen talen na kusa ga gidan gwamnati a Kano. Sannan kuma gaskiya na kwankwaso ya kai 'ya'yan mutane kasashen waje da sunan karatu ya manta da su. Duk wannan suna cin abubuwan da za mu taɓa in Allah ya kammu rana a cewa. Muna godiya ga su baƙi namu wato Alhaji Umar Haruna Doguwa, shugaban jam'iyyar NNPP na Kano. da kuma alhaji ibrahim zakir sirina magatakardan jam'iyyar apc a kanan daba din sannan muna godiya ta musamman ga shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ya shirya mana wannan muhawara kuma ya cilo mana ita a nan a madadin su duka aliyu mustapha sakwato ne ke muku kwana daga dc a huta lafiya